Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Duk magana 'yancin nan da ake wallahi a iya ilimi na da dokokin da na karanta babu wata doka da ta ba wa mace 'yanci sama da 'yancin da Allah ya bata babu ita a duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Abin da ya fita fili a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kore jagoranta da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijani da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam shine mutane da dama da suka hada da wakilan al'umma ba su fahimci ainihin abin da ake nufi da 'yancin mata ko kuma yadda za a iya kare wannan 'yancin ba tare da an saba wa addini ko al'ada ba, kamar yadda barista Aisha ta bayyana da Mahmud ya tambaye ta cewa. Barista, 'yancin nan naku, an ce ku kanku matan a bayanin ki da kika yi kin ɗauko mana salsala kun fara karatun. ya fara nisa kuma kuna shiga aikace-aikace gashi yanzu ke bayan kasancewa ke lauya ma ne ma kike digirin digirgir misali kuma ire-irenki ba za su kidaye ba ko da anan birnin kanan nan misali me yasa ake ta samun wannan kwangaba kwan baya ne game da fahimtar shi kansa wannan yancin naku ne gashi kun yi karatun kuna shiga ku fita amma har yanzu kamar bata canza zani ba ilimin naku kamar za a iya cewa ne baya tasiri ko me to bari in goya a kan magana comrade rashin girmama ilimi shine kawai yanzu ya ka misali ba a karatu to misali zan baka takaitacce kan maganar buffalo din nan wanda ya fi kowa hakikan cewa akan ba za a yi ba da za ka turke shi ya gaya maka section ɗaya bai san shi ba wanda ya fi kowa yakar child rights act da za ya tsaya ka tambaye shi me section kaza ya ce ba zai fi iya ba wanda ya fi kowa yakar equal gender and equal opportunity bills da za ka turke shi ba zai ce mai ta ce ba illa ka ce sai dai ya kawo maka wannan aibin da ya ci karo ko da musulunci ko da shi tashi al'adar ya manta da cewa idan aka ce an yi domesticating din doka a gwamnatin tarayya ai domestication shi kanshi ba wai ka yi magana copy and paste na dokokin eh, turawa ko suna yin doka abin da ya ta dace da humanity da morality na hankalinsu da dace wasu ta ɗan adam wanda ya dace da 'yancin kowa a duniya na ya rayu ya zauna lafiya ya ji daɗi kuma ya yi abin da Allah ya aiko shi ya yi a doron ƙasa wannan shine mission ɗin bature bai daka zauna da yunwa ba shi ma sai a ce aƙidar bature ce tun da kai addinin ka an rubuta maka zaman yunwa ai ka gaba inda aka rubuto maka shi isa in aka zo ana magana yancin mata za ku yi ta rigima da su tun da ya zo ya ga kun matayen mu a kasashen musamman arewacin najeriya sai a ce maka duk minti daya a wani statistics din mata goma suna mutuwa akan haihuwa hmm. ko ya'yayan da aka haifa sun mutu wanda a ƙa'idar kiwon lafiya haihuwa ba dalili ce ta mutuwa ba inda za a ci a koshi a yi ta lafiya kuma a samu kula in dai za a haihu a asibiti a je antenatal a samu kula a ce mace tana cin abin da ya dace ka gane babu dalili a ce wai an haihuwa ta zama sanadin mutuwa mu baƙaƙe ko mu a nan gargajiya saboda ba mu yaye ba muna mutuwa akan curable da preventable diseases wato cutuka da za a iya za a iya maganin ko a magance su to haihuwa ba wai dalili ne na ce a mutum ba duk magana yancin nan da ake wallahi a iya ilimi na da dokokin da na karanta babu wata doka da ta ba wa mace yanci sama da yancin da Allah ya bata babu ita a duniya ba a taba kwabarin ɗinta ba yau da 'yancin musulunci aka ɗauko da haƙoƙinmu kullum ina magana wallahi malaman kano ma ba za su iya magana ba saboda sun san cewar mace ba a sa ba ta haƙƙinta da Allah ma subhanahu wa Allah ya ce a bata ba ba a bata ci ba aina aka bata to amma gashi kun yi karatun ku kuma kun za a iya cewa kun gaza ne faɗi misali mm. ba gaza ake ba ana faɗi mm. kuma ana ganewa wacce tai tana ganewa yanzu musamman misali mutum ya zo ana magana ciyarwar mace ya ce maka Allah ne bai horan ba ai ina ake wannan zancen bayan a ka'idar musulunci shi auren ma bai hau kanka ba sai da aka ɗora ka a mizanin istida'a sai kana da kwatankwacin gwargwadon tattalin arzikin da zaka iya ciyarwa da shayarwa da accommodating ɗin haihuwa da in ɗa ya zo ba a musulunci bai yadda ka haifi ɗan da ba za ka iya ci da shi ba musulunci bai yadda ka auri matar da za ka batta da yunwa ba mu ba mu san babu ba mu kawai ƙoshi aka ce mu kumata mu a mutumin ci koshi shi isa wacce aka saka Allah ya kasa ya tsare a hukumance a biya kuɗin haihuwa da shayarwa ga malam yana zaune to ina ga wacce ake aure take cikin gidan aure ai kaga tafi kowa tantan haƙƙin kula ka fahimta a al'adar ƙasa hausa ne kawai ake mutuwa a bar mace da 'ya'ya barkatai ba ta da ilimin yadda za ta yi da su ba ta da ilimin karatu ba ta da na sana'a ba ta da na yadda za ta yi ta sarrafa 'ya'yan a musulunci doka haka take Child Rights Act ma ba ta yadda da wannan ba yadda musulunci bai yadda ka haifi ɗan da baka kula da shi ba kawai ƙara ce akan wannan domestication ɗin nan kanka ƙarasa damar da aka ba wa ita Najeriya misali in ta ɗauko wannan doka ta yammacin duniya sai aka ce ta yi ratifying ratifying farko shine ta sa hannu ta yadda mm. sai ta karbo ta zama kaga kenan ta zama signatory ta wannan convention ɗin mm. in ta karbo ta zo da ita sai kuma 'yan majalisar tarayya su karanta ta Allah ya ji kan kuma bai mutu ba karatun ake inda ba su gane ba su ɗauko ahalin zikiri wanda suke da ilimin a biya su su zauna su yi musu tafsirin kaza da aka ce kaza yake nufi to ba su ba sai a shekara talatin a najeriya ana zancen doka wani bai san sunan title ɗin dokar ma bai santa ba idan gwamnatin tarayya ta ɗauko ta yi za ta karanta me ya yi daidai da al'adar mu? da mu rayuwarmu da cimarmu da zamantakewarmu da al'adarmu da addininmu sai ta zo ta yi domesticating ɗinta ta caccanja abin da ya mata da wanda bai mata ba shine domestication na mataki na farko sannan kuma in ta yi wannan sai a ba da dama wannan doka ta zama ta Najeriya to kowace jiha ita ma ta yi nata local domestication din hmm. Najeriya ƙasa ce wacce take da local government sama da 700 state 36 yare nawa gare mu a Najeriya al'adu nawa gare mu addinai nawa gare mu ka fahimce ni to kowane bangare misali Kano majority hausa ne musulmai in suka ɗauko doka su kuma sai su karanta ta daidai da addininsu da al'adarsu babu wani waya a cewa an ɗauko doka da ta sha bamban da addini kai zaka gyara ta ta kalle ta ka fahimce ni to kai baka zauna ka karanta ta ba kawai ka nemi mata kallon ta yammace wanda da za ka zauna ka karanta kiran da nake wa 'yan uwa shine a karanta doka shi masananci bai haramta mana cewa in mun tsinci abin da ya daidai da addinin mu mu dauka abin da bai daidai ba mu gyara kuma menene bai daidai din ba ƙididdigaggu ne hmm. mun yi karatu child rights act section shida ne bai yi daidai da daidai da musulunci ba amma in muka ɗauke su ne za mu iya gyara su ya daidai da kallon musulunci. to dama malam zai mana lissafin wasu wasu wasu wata nukula guda bakwai a wata eh, eh, yawwa to amma malam eh, kafin mu kai ga wannan lissafin da abin da yake wata tambihin da ya shafi waccan doka da ita sarata biyu ta wato gabatar ba musamman halin da kudirin nan ke ciki ba ku malamai kamar wannan abin ya shafe ku kuma misali wannan matsalar da ake magana na duk da kun yi karatu amma wasu daga ciki ana zargin ku cewa idan al'amari ya bujuro ba kwa tsaya ku karanta shi ku fahimce shi kawai sai ku hau mambari ku faɗi matsaya ba ka ganin watakila irin waɗannan abubuwan su ma suna mayar da hannun agogo baya musamman akan abin da shafi matan da matan nan eh, suna da abin da ake cewa zai a sensitive wato mutane masu da ake bukata a ririta su misali. Yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo sai Mahmud Ibrahim Kuri da ya haɗa da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwalle. da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.